Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Asabar 20 ga watan Fabrairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ka Baba Yakubu da kanin labaran duniya. To baballe Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin ya yi matukar tsada ba za ta yi aiki da shi ba. A wata sabuwa kuma yayin da shugaban Amurka Joe Biden yake amfani da tsarin diplomasiya wurin farfado da yarjejeniyar nukuliya ta shekarar 2015 tsakanin Iran da wasu manyan kasashen duniya. Wasu magoya bayan wannan matakin sun yaba wa shugaba Joe Biden. na hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce ta yi marhabi da alkawura da kasashen yammacin duniya suka yi na raba rigakafin covid-19 da sauran kasashe da ba su da arziki kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar niger da zaɓe ta sene ta ce babu wanda zai yi zaɓe a rumfar da ba ta ba sai da wani dalili mai karfi aka baka wannan takardai ta kumshi runhuwar zaben inda aka rubuta sunanka kuma da runhuwar zaben da kake so ka yi in wannan eh, eh, president na commission electoral municipal ya baka wannan takarda ta je runhuwar wadda ba nan ba ke da kwai sunanka in ka gwada ta ana iya barin ka kai zabe. Haka kuma za ku ji cewa bangarori biyu da za su fafata a zaben shugaban kasar Nijar zagaye na biyu sun ce sun shirya tsaf. To ko menene fatan 'yan Nijar game da wannan zaɓe? Ina wata Allah ya ba mu shugaba na gari. Ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki. Sannan kuma za ku ji cewa yayin da rashin tsaro ke kara kamar a arewacin Najeriya, wasu masu ruwa da tsaki sun ba da shawarwari kan yadda jama'a za su kare kansu. bayan nan kuma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda baba ya makeri ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya keli. Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin ya yi matukar tsada kuma ba za ta yi aiki da shi ba fadar white house ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyar mutuwar mutum akalla 47 a jihar texas da wasu jihohin amurka a wannan mako duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi wasu iyalai da suka rasa wutar lantarki da ruwa sun nemi mafaka a shagon sayar da kujeru da matsugunai da gwamnati ta tanade su shugaba joe biden ya ce amurka ba za ta ci gaba da bata lokaci ba wurin shiga cikin yaƙi da sauyin yanayin da duniya ke yi a wani buki na sake shiga amurka cikin wannan yarjejeniya babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce wannan matakin zai karfafa ƙoƙarin da duniya ke yi na tunkarin batun ɗumamar yanayin da ke tafiyar hawainiya a hali da ake ciki kuma yayin da shugaban amurka joe biden yake amfani da tsarin diflomasiyya wajen farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin iran da wasu manyan kasashen duniya masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin cin nasara yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a mai da hankali wurin matsawa wata lamba akan wani sabon shiri mai tsauri. yarjejeniyar ta shekarar 2015 da ake kira jcpoa a takaice an kulla ta ne tsakanin iran da mambobin kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na dindindin tare da ƙasar jamus da ake mata lakabi da p5 plus 1 yarjejeniyar ta bukaci iran ta dakatar da shirinta na nukuliya da kuma ƙirga makamai shekaru takwas zuwa shekaru goma sha biyar kana ita kuma a tsage mata takunkuman ƙasa da ƙasa tsohon shugaban amurka donald trump ya janye daga wannan yarjejeniyar a shekarar 2018 yana mai faɗin cewa shirin ba shi da tsauri sosai akan iran wanda ita ma ta maida martani da ta wuce gona da iri akan shirin tanan na a shekarar 2019 muna shirin sake komawa kan teburin tattaunawa da kasashen p5 plus 1 a kan shirin nukuliyar iran in ji biden ya faɗa a jiya juma'a a fadar white house a wani jawabi ta yanar gizo a taron tsaro na munich da aka saba yi a duk shekara akan manufofin tsaron ƙasa da ƙasa Biden ya yi alkawarin komawa ga shirin ta JCPOA idan Iran ta fara aiki da sharuɗanta kana ta yarda da shawarwarin da kungiyar tarayyar turai ta yi a ranar alhamis cewa manyan kasashen duniyar guda shida da iran su koma kan teburin tattaunawa a hukumance domin su farfado da yarjejeniyar wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen amurka ya ce amurka za ta amince da irin wannan gayyata wanda har yanzu ba a mata ba a zahiri hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce ta yi marhabi da alkawuran da kasashen yammacin duniya da dama suke yi wa kungiyoyin kasa da kasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus cewa hakan zai taimaka ainihin hurin raba rigakafin ga kasashen duniya baki daya akwai abubuwa da suke faruwa game da raba rigakafin kuma ina marhabi cewa shugabannin duniya sun zage damtse wurin tinkarin wannan kalubalen na daukar matakan da suka dace na kawo karshen wannan annoba ta hanyar raba rigakafi da kuma kara saka kudade a shirin duniya na samar da alluran rigakafin covid-19 in ji dr tedros azanum gabriasus babban daraktan hukumar ta who shugaban jamus angela merkel ta faɗa a jiya juma'a cewa annobar ba za ta kau ba har sai kowa ya yi allurar rigakafin a duniya a wani jawabi bayan taron manyan kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki na g7 ta hoton bidiyo ta ce za a buƙaci jamus da wasu kasashe masu arziki su raba rigakafin ga kasashe masu tasowa a duniya shugaban faransa emmanuel macron ya faɗa wa taron cewa ya kamata turai da amurka su gaggauta aikewa da rigakafin covid-19 zuwa afirka domin baiwa ma'aikatan kiwon lafiya a nahiyar ko kuma su rasa tasiri ga rasha da china an jima kaɗan baba yakub makeri zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu a jamhuriyar nijar jiya ne aka rufe yakin neman zaɓe bayan da kowane daga cikin 'yan takarar biyu da za su fafata a gobe lahadi 21 ga watan fabrairu suka shafa kusan makonni uku suna zage sassan kasar da nufin tallata manufofinsu a wajen talakawa a yayin da magoya bayan bazu muhammad ke ikirarin dan takararsu ne zai lashe wannan zaɓe magoya bayan muhammad usman na cewa nasara tana wajen su wakilin muryar amurka a yamai mun barma ya aiko mana ƙarin bayani cibiyar jam'iyyar pnds tarayya da ke unguwar zabarkan kenan a jiya da daddare inda makoya bayan jam'iyyun kawancen coalition bazum 2021 suka hallara don gudanar da gangamin su na karshe yayin da ya rage sa'o'i kaɗan a rufe yakin neman zaɓe a hukunce jami'in kula da harkokin sadarwa a kwamitin yakin zaben dan takarar pnds tarayya ta garka na cewa sun gamsu da yadda jama'a ta karbi bazu muhammad da tawagarsa a yayin zagayen da suka gudanar don tallata manufofin dan takarar abinda a fili ke nunin su za su ci zaɓe. duka bartutuka masu mahimmanci waɗanda sun ka zo na uku da na hudu da masu biyansu su ne suka zo suka mara muna suka mara ma ɗan takararmu eh, alhaji bazo muhammad kenan abun akwai nasara eh mun musu godiya da wannan goyon bayan da sun kai kuma mun fatan reddy manch ai zaben nan lami lafiya kuma shi zan eh, ba bazum ya lasa shi nan wani ayarin magoya bayan jam'iyyun kawancen kafin zanta 'yan masu ra'ayin muhammad usman ne ke zagayen titunan birnin yamai yayin da a can ofishin jam'iyyar da ke gab da dandalin tumo na tarar ana shan kaɗe-kaɗe a daren karshe na yakin zaɓe daga bisani na zanta da shugabar matan rdr canji aishatu ibrahim wacce ta ce suna da ƙwarin gwiwa muhammad usman ne zai lashe zaben na wannan lahadi 21 ga watan fabrairu sakamakon lura da goyon bayan da ya samu daga wasu gaggan 'yan siyasa da magoya bayan su yanzu ba san kan siyasa bane ake kasa ce ta ɗauki mamman usman duk inda ɗan ƙasa yake ya huto ya gwadi kur'ashi ya gwada shi na da shi ya zaɓi mamman usman adali cikakke. domin tabbatar da haske a wannan zaɓe shugabannin hukumar seni sun sanar cewa a wannan karan ba wanda ke da 'yancin kaɗa ƙuri'a a mazaɓar da ba shi ba sai dai idan mutum ya gabatar da hujjoji masu ƙarfi dr aladuwa amada shine mataimakin shugaban hukumar zaɓen seni in dai kana so ka yi zaɓe cikin runhuwar da babu sunanka sai ka je wajen eh, reshen wanda ake cema commission electoral municipal an baka wata takarda wanda ake cema fishi de vote par derogation in aka baka wannan takardar ta kumshi eh, runhon zaben inda aka rubuta sunanka kuma da runhon zaben da kake so ka yi in wannan eh, president na commission electoral municipal ya baka wannan takarda ka je runhon wadda ba nan ba ke da kwai sunanka in ka gwada ta ana iya barin ka kai zabe. Tima an takaice duk a runhon zabe bai ya huce mutum 22 mu ya sanya hukumar zaɓe ta yi haka nan don eh, ta kare alhakin mutane kar ta ba da dama mutane su yi cuwa-cuwa bisa harakokin zaɓe. Runhunan zaɓe sama da dubu ishirin da biyar ne aka yi tanadi domin baiwa jama'a damar sauke nauyin da ya rataya a wuyanta. Saboda haka hukumar Seni ta sake nanata cewa a karfe takwas na safe agogon Nijar ne ake buɗe runhunan zaɓe waɗanda ya kamata su rufe bayan awoyi goma sha ɗaya don fara kirga ƙuri'u a kan idon wakilan dukkan 'yan takarar biyu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A kai da Sulamu Muni Barma, to har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar ɗin, inda hukumar zaɓe da 'yan siyasa a jihar Tawa suka ce sun shirya tsab domin tunkarar zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu da za a yi gobe Lahadi, yayin da 'yan ƙasar ke fatan a yi zaɓe lami lafiya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. ana ƙasa ga awoyi goma sha shida kamin a buɗe rumfunan zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu a dukkan faɗin ƙasar ta jamhuriyar Nijar jam'iyyoyin siyasa a nan jihar Tawa na cewa sun shirya tsaf domin tunkara wannan zaɓe. Alhaji ɗan babu mamance ni shine kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a gundumar birnin Kwanni. Mu shirye-shiryen zaɓe yan Allah so ya yarda tun lokacin da muke jira haizu da an ka buɗe kamfain abinda muke wata da mun ka samu bayan kotun koli ta tantance ta ce 'yan takara biyu ne mun ka haɗu da mu da abokan kawacenmu mun ka daidaita delege waɗanda za su wakilta ɗan takara a cikin runhunan zaɓe. Tun wannan lokaci dai da an kace ga waɗanda a 'yan takara waɗanda sun kai ta kamar Bazum Muhammad da wancan Mamman Usman. Aikin da aka gaba gare mu shirya delege da ba su horo wannan don mun yi shi masu wakilta mu ce ma cikin runhunan zaɓe. Su ma 'yan adawa sun tabbatar wa sashen Hausa na muryar Amurka cewa sun kammala nasu kimce-kimce domin tunkarar wannan zaben kamar yadda Maitar Abdulmuni shugaban jam'iyyar RDR canji ta gundumar birnin Kwanni kuma memba na kwamiti na ƙasa nazartarwa na jam'iyyar rdr canji ya bayyana mini shi kasan yau an kare kamfani sai shirye-shiryen fitar da mutane da scg da president na biro da vote da delege da waɗanda ka zagaya suna kula da abubuwan da suke gudana mu dai nan ba mu tsammanin wata matsala yadda an kai zaɓi na konsan ka ba a samu matsala ba a nan kwanni an kai na dibitoci ba a samu matsala ba a nan kwanni ina tsammanin kowannan ba za a samu matsala ba saboda na harko inda duka ga ya kyau in dai ba zalunci an kai ba to ko na biyu to sai ya yi kyau to yanzu ana iya duk kun yi tanadin ma'aikatan da kuke ganin za ku iya kai a kowace runhuwa ta zabe kuna da su a hannu kowace runhuwa mun tanadi mutanen da za mu kai kuma kowace biro de bato mun kai ka san mutum biyu ne scg na da president na biro de bato. a nasa bangaren shugaban hukumar zabe na da'irar birnin kwanni sai dukari Khadija Jibbo ya tabbatar suwa mini cewa sun kammala nasu shirin. Shirye-shiryen dai yanzu mun ida su gaba da yanzu kawai motocin muke shira su dauko president da secretary da kayan zabe mun ba su randevu onzer in sun zo onzer karfe goma sha daya kenan da sahin in sun zo sai mu hada tura president da secretary da akwatin zabe gaba dai wajen garuruwan dan a fara zabe gobe da sa'in Allah yarda ana iya cewa duk matakan da kamata a ɗauka na a gudanar da zabe lami lafiya kun dauke shi wallahi yanzu za mu ce alhamdulillah duk matakan an dauke shi tun da kayan zaben dai yanzu an kai sati da muka samu su menene fatan yan Nijar game da wannan zaben ita ce tambayar da na yi wa mutane da dama zama a garin birnin Kwanni a yau da A ni suna na Mamman Sani Gado. Ina fatan wanga zaɓe da zai kamawa shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. Allah ya zaba mana shugaba na gari mai tausayin talaka. Sunana dai Hamma Idrisa. Ina hawata Allah ya ba mu shugaba na gari ina so wanda zai hudda mu cikin talaukin da hotaran da muke ciki jumin noma abdurrahman saini to abin wata wata na guda ne allah ya sa mu yi wannan al'amari cikin kwanciyar hankali to mu dai fatan mu dai allah ya sa a yi zaben ga lahiya kare lahiya gobe lahadi yan kasar za su raba gardama tsakanin muhammad usman dan takarar yan adawa na rdr canji da bazu muhammad na pnds tarayya mai mulki kasancewa mai abu ya rance mara abu ya rance haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya dawo da labaran duniya kashi na biyu. asabar wata kotu a moscow ta yi watsi da ɗaukaka ƙara da madugon 'yan adawa ya yi kan hukuncin ɗaurin zaman gidan yari na shekaru uku da aka yanke masa bisa zarginsa da take dokar izinin fice a hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2014 bisa laifin wawashe dukiyar ƙasa navalny mai yawan sukar lamirin kremlin ya ci gaba da cewa hukuncin da aka yanke masa siyasa ce kawai ya kira ga alkalin da ya sake shi yana nuni da wani hukunci da kotun kare hakkin bal'adama ta turai ta yanke da ke tabbatar da hukuncin da aka yanke masa a rasha ba shi da tushi kano kotun turai ta umarci rasha ta sake shi moscow dai ta yi fatali da wannan bukatar da ta kira wadda ta saba wa doka sai dai alkalin kotun ɗaukaka karan dimitri balashov ya yanke shawarar kirga makonni shida da Navalny ya yi a daurin talala da aka masa a gida a matsayin wani bangare na kwanakin da zai yi a daure. Navalny zai yi ragowar sama da shekaru biyu da rabi na zaman gidan yarin ne a inda ake tsare da masu laifin gudun hijira. a ƙarshe wani ɗan kwangilan tsaro mai zaman kansa kuma na hannun daman tsohon shugaban amurka donald trump eric prince ya take dokar majalisar ɗinkin duniya ta haramta shiga da makamai a libya da masu binciken majalisar ɗinkin duniya suka gano da kuma kafafen yada labaran amurka suka sanar a jiya juma'a jaridun new york times da washington post ne suka bankaɗo wannan rahoton sirri na kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya cewa prince ya shiga da sojojin haya na ƙasashen waje da kuma makamai zuwa ga halifa haftar wanda ya yi yaƙi domin hambarar da gwamnatin libya mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya a shekarar 2019 aikin na dala miliyan 80 ya haɗa ne da shirya rundunar kai manyan hare-hare da za su gano kuma su kashe kwamandojin libya masu adawa da haftar a cikinsu akwai 'yan kasashen tarayyar turai a cewar jaridar new york times prince tsohon sojan ruwan amurka kuma dan uwan sakataren harkokin ilimi na gwamnatin trump bestie davos shine shugaban wani kamfanin tsaro mai zaman kansa na blackwater wanda ake zargin ayyukansa da kashe fararen hula 'yan kasar iraki da ba su da makamai a bangladesh a shekarar 2017 To a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu yayin da rashin tsaro ke kara kamari a Najeriya musamman arewacin kasar masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar ɗalibai a makarantu waɗanda ba su da kariya sai dai duk da ƙoƙarin da hukumomi ke cewa suna yi wajen kare al'umma al'umman ma na da tasu irin gudunmuwar da za su iya bayarwa wajen samawa kansu kariya idan har hukumomin sun ba su tallafin da suka kamata ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana Yayin da rashin tsaro ke ƙara kamari a Najeriya musamman ma arewacin ƙasar masu garkuwa da mutane sun karkata akalarsu ne wurin satar ɗimbin ɗalibai a makarantu saboda ɗaliban ba su da wata kariya. Duk da ƙoƙarin da hukumomi ke ikirarin yi wajen ba da kariya wa al'umma, al'umman kansu na da gagarumin gudunmawar da za su bayar idan har hukumomin sun taimaka musu ta hanyoyin da suka dace. Tsohon darakta a hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa Mr. Bulus David ya fara ne da bayyana dalilin da ya sa 'yan bindigar ke ba da ƙarfi wajen yin garkuwa da ɗalibai. ita makaranta ita ce babbar cibiyar na koyon karatu domin a samu ci gaba to sun gane cewa makarantu ba su da tsaro za su sace wayanan din su je su lalata da su to wannan shine babban hari domin a tabbatar cewa an gurgunta mu ba za mu samu shugabanni nan gaba ba ba za mu samu iri masu kyau ba ta ina su ma al'umma za su tabbatar cewa sun samu kariya wa kansu wannan shirin zai fara daga gwamnati a kirkiro 'yan tsaro na al'umma wanda gwamnati ta sunta su a ba su mukamai suna zama a cikin al'umma idan wani abu ya faru su zama su ne na fari za su tinkare na masu zuwa kamin sojoji su zo kamin polis su zo da su a mai da makarantu a hannun al'umma a koyar da 'ya'ya 'yan mata da 'yan maza yadda za su defending kansu. A gefe guda kuwa Abdulmajid Lawal Waziri da ke zama shugaban al'umma a nan Jos ya ce karfafa 'yan sintiri da ke unguwanni zai taimaka kwarai wajen samar da tsaro a yankuna. Idan kika duba musamman yadda su masu satan mutane ina, kika gane cewa zuwa makarantu a iba yaran makaranta wato abu ne wanda shi ne yanzu kamar ya fi biyan su. Gaskiyar magana shi shine jami'an tsaro da muke da su a Najeriya sun kasa. Dole gwamnati ta horar da mutane da suke garurruka da kuma a ba su makamai ya zamanto suna kare al'ummarsu. A baya gwamnati ta kafa wata hukuma ta jami'an tsaro musamman na jiha wanda ake kira Operation Rainbow. Wani tasiri wannan Operation Rainbow ta yi nan a jihar Plateau da za a ce idan aka ci gaba da ko kuma aka kakkafa su a sauran jihohi a tsakanin al'umma za a samu waraka. Wato kin ga Operation Rainbow gaskiya magana sun rawar gani a nan jihar Plateau in kika duba duk waɗannan abubuwan ko kidnapping din nan ma ai akwai sassauci a nan jihar Plateau duk da cewa ba za a rasa wasu kalubale da yake tattare da su ba ya kamata a ce gwamnati ta yi amfani da irin wayannan a ɗauki 'yan anguwannin ƙwararru wanda sun samu shaida ta tarbiyya a horar da su yanzu gashi da yara kullum ana fitowa daga NYSC babu aikin yi irin wayannan idan aka jawo su aka horar da su idan aka yi haka to ina ga za a samu wannan wannan bibi na rashin isassun 'yan sanda da sojoji da muke da su insha Allah da zai taimaka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumi su to yanzu kuma sai shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin namu na yau zai mai da hankali ne akan rashin kula da mahukunta ke yi wurin kula da ayyukansu. Da farko akan alakanta yawan hatsira a kasashe masu tasowa da rashin kyawun hanya. Lamarin da ke sa direbobi na kokarin kauce maramuka a kan hanya har ya kai su ga faɗawa cikin babban hatsari. a shekaran jiya ranar 17 ga wannan watan fabrairu an yi wani hatsari a babbar hanyar motowe da ta fito daga garin tama zuwa birnin accra inda wata mota ta biske hannun direba ta fada cikin wani rami a gefen hanyar wasu da suka ga yadda hatsarin ya faru cewa suke yi Then watch careful. Akwai rami a nan, ramin na da hatsarin gaske, ya kamata a sa hankali a kansa. Ni kaina ramin ya taɓa yarda ni, da ɗan ƙoƙari da na yi Allah ya kiyaye ni. A don haka muna kira ga gwamnati ta rufe muna wannan rami da ke tsakiyar hanya. Mutum na biyu shi ma cewa ya yi. Last a motobiya with a pickup, them, the bridge. The same wani lokaci wata motar kiya da wata motar a kura sun yi taho mu gama a kan wannan ramin sai stiyari ya kwale wa direba don haka muna roƙon gwamnati ta duba mana wannan ramin saboda rayuwa kwaya ɗaya ce uh, abin duba a wannan batun ramin kan hanyar shine sautari hukumomi suka yi watsi da irin waɗannan kananan matsaloli na tonewar ramuka a kan hanya motoci sukan fada amma ba za mai da hankali a kai ba har sai an samu mummunan hatsari dalili kenan da wannan shiri yake jawo hankalin mahukunta akan irin waɗannan abubuwa domin inganta su a samu kai komo lamun lafiya Baikin haka Malam Rufayi direban babban motar da kun kaya ne mazaunin unguwar Fadama a birnin Accra. Shi ma ya faɗa mana abubuwa da suka haddasa hatsira da yake gani akan hanya domin jawo hankalin mahukuntan su fara ɗaukar matakan da suka dace. Malam Rufayi yana mai cewa. Abin da wajen gari ba. Masu ƙarin motoci su kawo yawan hatsari cikin gari don aikin mota da suke yin an yawan yawan kan su da aka samu sun ya musu yawa sai sa in suka ɗauki mota su tafi da in sa ya ga fasinja ya yi faki wuri daya ya ɗaukan nan bai faki sai sa ka titi to wannan ke bayan shi ne kuma yana zuwa an karin mota ne shi ka san wannan ya faki ba yana ajiye buga bayan shi wannan gana kawo tsari amma dai kan manyan hanya ne dai kuma manyan motoci akan gane wasu wasu na lack of maintenance yana kawo wannan tsari bayan haka nan kuma waɗansu da yake yi su kuma ba su da kyau yana kuma sa yi wannan ma yan sanda ka masu kamar batun su baya da kyau shi ya zama su matsala su kan su da yan sanda shi ma wannan duka yana kawo hatsari kuma abu guda wani kwaje ne in aka sama mutum ta bata kan babban babban hanya muna da wani ta gida ke muna sawa yana tare bayan mota musu driver sun ba su da shi sai ga an sa ciyawa to wannan nan bai ga wannan ba bai ba hankalin shi ba kai wani mun ga musa bara wani bisa gina amma kasa ciyawan wannan ina zuwa bai gani amma ka ya nuna wannan ciyawan wannan kaga ya shiga bayan mota kaga ya shiga bayan mota ya kawo tsari baya ganin kuma ne ta hanyar mutane kuma in karuka ne kuma in ba su na in suna yawan street kaga karuka ne kuma da yawan su irin su bai bude a kan suna yawan cross kan titi yasa wani kwela kauna a asali wani bugin mutane kenan nake so mu ja hankalin mutane kuma ya kamata tun shafin su ta ce don don su kuma eh, giya dirbin da dama suna shan giya daga tisha kuma tisha na ke shirin giya ka gane yi tisha na amma babu da babu da su suke cek daga station da ce kamar tisha babban tisha ana shirin giya ya kama wannan duka kamata gwamnati da sa hankali ya kula da shi ka gane ya so wani suka sha giya na suka tafi suka tashi ina Allah ya je da dawo wannan nan ma cikin tafiyan nan ma daga eh, barasan ya shine ga kwana ma doke shi sai zai sai wannan gwamnati aka mata sa 'yan sanda tisha ta kula da wannan kuma an kan hanya a sa 'yan sanda suna ce kama abin da ga akwai ne sun suka mutane ya kan ga ba su jan kunnen su a gane ba su jan kunnen su kudi suke su rabu su amma da ake an kama mutum abin da yana an sa shanu hukuma na jakun ko akwai shi kotu amma ya fani daga kotu ba wannan abu na imani kamar ya yi sauka. burki saboda lokaci a mako mai zuwa insha Allahu za a je mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba ya ku makiri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla, yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baballe a takaice Amurka ta sake komawa cikin yarjejeniyar Paris a hukumance bayan da gwamnatin Trump ta fice daga yarjejeniyar ta sauyin yanayi tana mai cewa shirin ya yi matukar tsada ba za ta yi aiki da shi ba. Fadar White House ta ce mummunar yanayi ta yi sanadiyar mutuwar mutum akalla 47 a jihar Texas da wasu jihohin Amurka a wannan mako. duka wani mummunar al'amari ne da sauyin yanayi ke haifar da shi. shugaba joe biden ya ce amurka ba za ta ci gaba da bata lokaci ba wurin shiga cikin yaƙi da sauyin yanayin da duniya ke yi a hali da ake ciki kuma yayin da shugaban amurka joe biden yake amfani da tsarin diflomasiyya wurin farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 tsakanin iran da wasu manyan kasashen duniya masu goyon bayan yarjejeniyar sun ce shirin zai buƙaci kokari na lokaci mai tsawo kafin cin nasara yayin da masu adawa ke cewa ya kamata a mai da hankali wurin matsawa ta iran lamba akan wani sabon shiri mai tsauri hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce ta yi marhabi da alkawaran da kasashen yammacin duniya da dama suke yi wa kungiyoyin kasa da kasa cikin wannan lokaci game da rigakafin coronavirus cewa hakan zai taimaka ainihin wurin raba rigakafin ga kasashen duniya baki daya kuma masu sauraro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya da kuma an jima da misalin karfe tara da rabi abubuwan najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin baba kuma makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma haili haili da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu.